نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارني الله واياكم من النار amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu bima yuri da ma sha'a kana wa malam yasha alam yakun da ke dara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci a wannan rana da muke karanta wannan littafi namu mai albarka ya fi salihin na imamu zakariya ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagora a cikin da zamu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala karatunmu yana ya zo kan kitabul mansurat wal mulah kitabul mansurat wal mulah wacce mansurat minan nasr watsa abinda aka watsa ma'ana kamar yana so ya gaya mana wannan tarin hadisai ne da suka shafi abu daban-daban ba su tsaya a magana ɗaya ba sannan galibinsu fiha nau'un min mula wal mula min al-milh me al-milh gishiri ko ne yake karawa abinci daɗi to ma'ana wasu hadisai ne da suke kunshe da labarai masu daɗi wani lokaci ma'ana ne kamar shakatawa ana ba wasu labarai wanda suke da asali a addini la'alla ka shakata da su wajen wa'azantu ko ka shakata da su wajen alhinin abin da ke cikin ala kulli hadisai ne wanda ba su da babi guda daya kuma sun shafi topic daban-daban da kistoshi daban-daban shi yasa za ta ga hadisul awwal a ciki yana da tsayi sosai kuma yana da kalmomi da dama wanda za mu amfana da shi insha Allah ta'ala wannan shine babi ɗaya cikin uku da suka saura a cikin wannan littafi mai albarka da ke ɗauke da babuka da dama to yau dai ya kusa karewa mun zo babin da daga shi saura babi biyu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana zuwa ƙarshen wannan littafi mai albarka ya sa mu cikin waɗanda za su kammala shi kuma ya zama hujjatan lahum la Allah kai mana muwafaka Wani hadisi za mu karanta shi a tashin farko za mu karance shi kowa ya ji yake bala yace babul mansuwat wal munah عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل ولما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداء فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ونفسكم فامرؤ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطر عينه طافية كأن كأني أشبهه بعبد العزى بن قطر فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاص يمينا وعاص شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة يوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته ريش فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه دروعا وأمده خواتر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقول فيقبل ويتحلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي شرقي دمشق بين مهروبتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه إيمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون فيمر أوائلهم على بحيرة, بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون, فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهبهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل الإصابة من الرمانة ويستظلون بتحتها ويبارك في الرزق حتى إن اللكحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس والذبحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس والذبحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحروب فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم wannan hadisin ko karanta shi aka warka da shi ya isa darasi Allah ya ba mu dukkan gama shi a yau hadisin an samu shi daga nawaz bin sam'an sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara musu daraja قال يتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يأنبت دجال دجال معناه وتدون فتنني wanda yake ya kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala to ana iya ce masa dajjal ma'ana kenan wani wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to yana iya daukan wannan sunan wasu malamai kuma suka ce al-kazzab ma'ana dajjal bi ma'ana al domin yana ƙaryata al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin fitanul kubra da suke saura a rayuwa wanda yana daga cikin alamatin sa'atul kubra manya-manyan alamun tashi alƙiyama fatan mumini na gari kada Allah ya nuna masa wannan ranar domin fitina ce babba wacce ba kowa zai samu tsira daga ita ba Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya ba da labarin dajjal wata safiya gada shine safiya kamar yadda muka karanta a hadisu at-tawakkul law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu timasa tafdu ay taruhu sabahan tafiya da safe haka ambaton Allah bil guduwi wal asar ma'ana dai da safe fa khaffada fihi wa rafa'a at-takhfif shine sassauta murya a tartib kuma daga murya in ka fassara shi ala zahirihi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassauta muryarsa a wani wajen lokacin da yake ba da labari a wani wajen kuma ya ɗaga murya wasu malaman kuma suka ce ma'ana mu haƙarahu ya ƙasƙantar da ƙiman dajjal wa kuma ya nuna wa mutane girman fitinan dajjal ana a wani wajen ya nuna ba komai bane karka tsorata da shi sannan kuma ya nuna maka sharrin zuwarsa sai kayi da gaske wannan ya hada tarhib wa tarhib wannan shine kuma uslubun nabawi a wajen wa'azi a gaya maka al'amari ko da yana da wahala to amma an faɗaitar da kai juriya da sabati to insha Allah ta'ala sai Allah ya kubutar da kai hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhl yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana lamarin dujal a wannan lokacin sai da muka tsammanci a bayan gonan nan yake suke nuna wata gona kusa da garin madina ba a yi nesa ba falamma na ilai da muka dawo muka bar wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama washe gari da muka dawo arafa zalika fina ana annabi sallallahu alaihi ya fahimci mun tsorata da al'amarin dujal har muna ganin gashi zuwa zuwa wani lokacin aka maka wa'azi musamman game da tashi alkiyama in ya ratsa ka sai ka rika ganin kai bacci ma za a ce an da alƙiyama duk wani abu ne tasiri in dai ya tasirantu a jikin dan adam sai rika ganin shi kusa kusa in wani alƙawari an gama kana cikin talauci da damuwa an gama alƙawarin yaye wani talauci wata gari sai ka ga daga kayi bacci sai ka rika tsammanin garin ya waye sai ka farka ya fito goma saboda shauƙin goban ta to haka duk wani abu da aka gaya maka kuma na tsoro ne kana so ne ya zo ka gaya yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha'anu me yake damun ku ne na ga duk kun furgice duk kun fita hayyacin ku duk kun rude kullu ya rasulullah zakarta dajjala rada jiya fa ka gaya mana labarin dujjal mu a tunanin mu fa yanzu ne al'amarin ya kusa fa khafatta fihi wa rafa'ta ka sassauta murya ka daga ko ka nuna ba komai ne kuma ka nuna girmansa saboda haka mun shiga cikin rudani hatta zamannahu fi sa'ifatin nakhl a zaton mu yana bayan gonan nan قال غير الدجال أخوفني yi kuwa da kuka gani ba dujan ne yake ba ni tsoro ba ba zuwan dujan ne ya fi burgida ni a wajen ku ba domin me in ya kuruju wa ana fikun fa ana hajiju huduna in har dujjar zai fito ina nan da rai to an yi na ishe ku da shi zan tare ku daga shi mana zan tsaya mai ja in ja da shi duk abin da yake da shi na rudan mutane zan gama da shi to nan ba matsala ba ne wa in ya kuruju wa lantufi fikum in ko ya fito ba na nan damuwar kenan a ce shi dujar ya zo ni ba na duniya to fan murukun hajiju nafsi to kowa ba ta ki tafi shi imanin imaninka ya fi ka ƙarfin imaninka ya fi ka ni kulli muri'in minhum kenan duk a duniya ma akwai ne kulli muri'in minhum kenan domin wannan halin da za a shiga ba na lahira ba ne na lahira ya fi wannan bala'i kuma Allah ya kiyaye wallahu khalifati ala kulli muslim amma duk da haka na roki Allah ya wakilce ni akan kowane musulmi ma'ana Allah ya wuce mun gaba akan kowane musulmi na gari kar iblis ya gama da shi daga nan sai yake ba su labari wancan labarin da ya ba su zuwan jujjar din ne da alamun zuwansa da firgitar da take ciki yanzu kuma sai yake gaya musu yanayin dujatu ga yadda yake ka gashi ka gane shi ya ce inna hu shabu ke saurayi ne kafafun ma'ana da firasi ma'ana gashin kansa a jikin kule yake haka mai yawa ainihu tafiya idansa kuma a bulluke ya bulluko haka ya fito sosai ka anni ushabbihu bi abdul uzza bin qafas yake kamar in kwatanta shi da wani mutum da ake ce masa abdul wanda ya rasu fi jahiliya bai ga zuwan bai ga zuwan annabtar annabi sallallahu alaihi wa wasallam ba har ya yi imani da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da labarinsa ko ma ya san shi yana daga cikin mutanen kabilar banu abbanu banu mutsala shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya sifanta da shi abdul uzza bin ya yace rajulun min bani mustalaq min khuzaa ya rasu bil jahiliya mana bai ga musulunci da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba faman adrakahu minkum duk wanda ya ga dujal falyaqra alaihi a suratul kahf ya karanta masa farkon suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdi alkitab wa lam yaj'al lahu har zuwa daidai inda za a fara kisan ashabul kahf su ne suratul kahf ya karanta masa wajen Mana kenan wannan wata falala ce daga cikin falalar suratul kahf tana da falala daban-daban amma dai wannan yana daga ciki saboda haka a karanta ga wanda ya samu wannan lokaci to yayi kokarin haddacewa don kaga ba maganan bari shigan da Qur'ani haka haddace kamar yadda ka haddace falaki da nasu sai ka haddace to amma wani shi yana ganin zai ce ba yaushe shi zan kai lokaci da haka ba zai ma damu da ya haddace ba ina kharijun khallatan bayna ash-sham wal iraq zai fito ne ta wata hanya halla galibi hanya ce karama tsakanin sham da ira bayna sham wal ira tsakanin sham da ira kuma mun ji wannan garuruwa gari da ya cika da fitina tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da ke rayuwa a wajen mutane da Allah ya jarrabe su da fitina da kwakwa da wuce haddi a wasu abubuwa ko lokacin kulafa lokacin sai da Umar radiyallahu anhu kai tun zamanin annabi na da rai ma duk wanda aka tura musu wakili ya wakilci annabi a garin wajen yi wa al'umma wa'azi da da'awa da sauransu sai sun kawo complaint ɗinsa haka zamanin sai da abubakar haka zamanin sai da umar har lokacin da aka tura musu al fari karshe cewa suka yi bai iya sallah ce wa wannan sahabin bai iya kaza ba su ce wa wannan bai iya kaza ba su ce wa wannan yana zalunci su ce wa wannan haka rayuwar su ta tsari har annabi yakan cewa ana innal fitnata hauna sani fitnan karshen duniya ta nan za ta yi mana ya nuna garin sha. Allah ya kiyaye to ta nan dujan zai fito Allah ya kare fa asa yaminan wa asa shimalan mana idan ya fito zai kutsa yi yamma zai kutsa yayi yayi hagu yi dama mana zai zai zaga gari cikin lokaci kankani zai kara da duniya cikin lokaci kankani sai annabi ya ce ya ibadallahi fasbutu bayan Allah ko su tabbata kan ka yi yadda mutanen su ya kwashe ka yi maza ka tsaya kam aiwar mai imani na gani aman su billa sun mastafi inda lalazi na kwalu na Allah sun mastafamu ku shi asaba shi kuma ake so ka yawai da roƙon Allah ya muƙalli balkulu sabbin kalbi ala dini ko ala ta'ati saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan bayin Allah na gari da zuwan sa fa kullu ya rasulullah wa ma dumtuhu fil ard in yazo kwana nawa zai a duniya kwana nawa zai dan mutane su shirya kowa ya sanya zai yi domin ka tsira da na yau to na gobe fa kamar nan ne in ya ba yaudara yau ka tsira gobe ba zai ce na gama da wannan ya na gagara ya gagara ba a zai sake zuwa cikin wajen to haka duke sun ya zo ma ka tsira ka iya jayen gobe da jamu ba da arba'una su zai yi kwana arba'in a duniya amma wannan kwana arba'in din yawon ka sana ranar farko tsayin da ya kai shekara mana ya kai wata goma sha biyu sannan sai rana na biyu yawon ka sha rana na biyu kuma zai kai kamar kwana talatin wa mun ta juma'a ba za ka usbu' rana na uku kuma tsayinsa ya kai sati daga nan wa sa'iru ayyamihi ka ayyami. sai kuma a ci gaba da sauran rayuwa to kaga yawmun ka sanan nan ba a nan rikici yake قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم يجب yanzu ranar da aka ce zai zo a tsawaita ranar da zama kamar shekara to sallar wuni guda ba ya za mu yi ta ya za a ce mun yi sallar wuni guda annabi ya ce la ba kamar wuni guda ba ne uqdumu lahu qadrahu mana gwargwadon wannan tsayin gwargwadon lokutan sallar idan lokutan sallar ma tsayi za su kenan lokacin asuba tsayi zai yi a daɗe ana asuba a daɗe ana azahar a daɗe ana la'asar har a gama abin da zai baka tunanin shi ne Allah ya allaka salloli da ne da lokaci akimis salata da duluki sham kaga ce duk son ka da yin azar wannan ranar da yake ka jira ne duluki sham sai ka jira cewa rana daga tsakiya ta karkatan fa to lokacin azar ya shiga ke daga nan za ka yi ta jira hatta tasfar kaga idan masfarat la'asar bai yi ba tukuna za ka yi ta jira kenan shi za a daɗe ana azar kuma a daɗe ana la'asar har a je dare har kuma a je asuba gwargwadon yadda ranar take da tsayi gwargwadon yadda za ku kaddara sallolin su ma kullu ya rasulullah wa ma isra'uhu fil ard taurin safa yanda zai karata duniya daga nan ya je nan daga nan ya je nan sai annabi ce kal ghaib istadbarat rih yake kamar ruwa ne kuma iska ta biyo baya in ana ruwa da iska ruwan na sauka iska na kaɗa shi sai daga ana gama ruwan wani lokaci tamkar babu shi sai aka ce wannan ya kinayatar ne shidda fitur adi tsananin saurin ibdujan in ya zo kamar ruwa ne da iska take kaɗa shi yanzu yanzu zai zo ku yanzu yanzu zai tafi fayati alal qaumi fayad'uhum sai je wajen wasu mutane ya kira su zuwa ga ibadarsa zuwa ga masa biyayya zuwa ga masa da'a fa yu'minu da bihi su din za su yi imani da shi wannan sun shiga rikici kenan wa yastajibuna lahu za su amsa duk abin da ya gaya musu suna amsawa sun zama me sun zama mabiya sun zama member dai ya yaudari wanda ba za su yi imani ba ko kuma ya yaudari sauran a nan take fa ya amuru sama a fatun sai ya ce wa sama yi musu ruwa nan take kawai sama ta barke da ruwa a kama yin ruwa wal arda fatun bit kasa kuma ta fito da tsirrai fatarufu alaihim sarihatuhum sariha sune raƙuma waɗanda aka kada su zuwa kiwo to kuma su ma'ana ƙasa za ta fito da ciyayi da abinci da sauransu sai zamanto sha kuma su da suka tafi kiwo za su dawo akwala da zuwa a zuwa su ne zirwa kokolin su tozo kenan ma'ana za su dawo sun ci abinci sun yi ƙiba tozon su ya cika mana dai sun zama lafiyayyu cike da nama sun koshi sun yi ƙiba dabbobin da suka tafi kiwo wa asbaghahu duru'an kuma waɗanda suke ɗauke da nono nonon ya cika sosai wa amaddahu khawafi kuma su ya girma ya cika da nama ma'ana dai dabbobin su ma za su wadata za su zama masu ƙiba za su zama masu ni'ima za su zama masu cikan nono ma'ana dai arziki zai wadata gasuwa da waɗanda suka yi imani da injal wannan duka nau'i ne na fitina wanda wani na gani zai ce a a ce abin da gaske ne tunda ga shi ma yanzu ga ya sa sama ta yi wa ya sa wannan ya yi kaza ya sa an yi kaza abin da ba zai yi Allah Allah zai ba shi dama ya yi dukan jarabawa ne fitina ce Allah ya kiyaye kuma ya ake kawo daga nan zai bar wa'annan nan sun zama memba to ya tafi wajen wasu kuma yake sun ma a cikin tsawon faye ruhun zai zo ya kira wasu kuma su yi imani yake musu shi ne Allah ku bauta mun in kun bauta mun za ku shiga aljanna kuma ya nuna musu aljanna su ga wani katon lambu ga ni'ima in kun yi kuma ga wuta a bude musu wani gusu ga wuta na ci sosai wanda za mu karanta a hadisai gaba wanda suke tabbatar da haka waɗannan da zai zo ya samu na biyu fa ya a alaihi kauna za su mayar mai da zancen sa cewa ƙarya ne duk abin nan da duk yi don yadda ba fa ya zari ko alhun sai ya ji da su kasan Allah ya ji da kai bala'i zai zo ke to shi ma ya ce Allah ne kuma kun yi imani ya yi shi da su a nan kuma sai Allah ya kaddara fa yusbihuna mushiri sai su wayi gari cikin talauci amla ma'ana ba ka da komai laisa bi aidihim kai ba komai a hannayen su min amwali duk kudin su ya kare duk wani mai kasuwanci ya shigar da kudin jari ya kare an kuma cikin jaranci wa yaqulu bil khaliba wa yaqulu laha akhriji kunuzaki haka zai biyo kasa inda ba komai ku ya zama kharib nan ce karif gu ya rushe ya zama shara ya zama datti gona ce ba komai ta zama karmami sai ce mata ne akhriji gari fito da arzikin da Allah ya ajiye a cikin shi fatatba'uhu kunuzuha mana wannan arzikin da ke cikin kasar zai fito ya biyo shi yace kaya asidin nahar yake kamar yadda kasan ƙudan zuma in ya tashi tinkarar wuri ya yake tafiya tafiya yake a dunkule sai dai ka ji ya kawai tana tafiya yiwu kawai tun da kuri to haka arzikin kasa zai taso duk alheri da ke cikin zinari ne azurfa ne abinci ne haka za su biyo shi ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا sai kira wani daga ciki mutane gashi saurayi in garma karfaffa lafiyayye fa ya zuri bugu bisai nan take zai tsara wuyan fa ya tsa'uhu jizlatai ramyatal ghar nan take zai raba shi biyu tamkar wanda ya yi jifan da ya dace mana tamkar mayakin da ya yi harbi kuma ya dace shi ne ya ghar ka yi harbi kuma ka dace mana kenan dai wannan saurayi ba wai ne ciwo bane balle a ce rashin lafiya ne ya kashe shi a lafiyayye ya samu kuma ya sare kansa ya raba shi biyu nan take aka ya faɗi ya mutu yana faɗuwa sun mai juruhu sai ke taso bayan an ga ya mutu wa yukubi sai kuma ya tashi wa ya wa kawai sai a ganshi cikin fara'a da dariya da murna tamkar ba wanda aka kashe ba yi wa wa yi sai kuma ka san Allah ka yi wa yi wani ya zo ya ce maka ne Allah kuma ya yi abin da Allah ka zai yi kaga ashe ba kowa ne ba zai tsira ba fa bainama huwa kadhalik yana yin wannan yana wannan shegantaka yana wannan barnar yana kwasan na kwasa iz ba'atha Allah ta'ala al-masih ibn daga nan sai Allah ya sako da annabi Isa kuma annabi isa duniya shi ma min alamatin sa'ati kubra yana daga cikin manyan alamatin sa'a fa yanzilu inda al-manarati al-bayda sharqiyya dimash baina maharudatayn ma'ana shi ma annabi isa alaihi salam in ya tashi zuwa zai zo ne ta wajen manaratul bayda akwai wata manara wata alama wani jini mai tsayi da za a yi ko an yi ko za a yi a wancan lokaci a daidai gabashin sham ta inda dujjal da ya fito ta nan annabi isa alaihi salam zai dawo domin farkon asarin da annabi isa zai zo da shi gamawa da makirtun dujjal sannan zai zo yana sanye baina maharudatai maharuda shi tufafi wanda yake mai launi in bai da kala bai da alama a jiki ba a ce masa maharuja ai saubul masu mana annabi isa zai zo ne da wata tufa ko wasu tufafi masu alama masu launi wazi an kaffaihi ala a malakai hannayensa kuma yana ya dora su akan kafadun wasu mala'iku guda biyu ɗaya a hagu ɗaya a damansa idza fa'a ra'sahu kafara daga ya sunkuya sai daga kansa yana isar da ruwa kamar wanda ya fito daga wanka bai kuma goge jikinsa ba wa idza rafa'ahu in ya daga kansa kuma tahajjara min jumalun kallu'lu ki zaka ga ruwa na isowa haskensa kamar hasken lu'lu fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa ma'a yake babu wani kafiri bayan zuwan annabi isa alaihi salam da zai ji kamshin zuwansa ko kamshin saukowansa illa ma ba ce sai ya mutu inda zai ji numfashinsa ya ji kamshin numfashin annabi isa alaihi salam to sai ya mutu ashe shekinan zuwansa zai zo da wani irin kamshi na musamman mai kuma yaduwa da nesa sosai inda kowa ya ji mumini na gari in ya ji farin ciki zai lullube shi don mai mafita ta zo kafiri kuwa mutuwa zai saboda abin da yake tsammani na nasara wajen bijan babu ita kuma ya riga ya tafi allah ya kiyaye فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا معه ونفسه ينتهي الى حيث ينتهي طرفه mana numfashinsa shi annabi isa alaihi salam yakan tafi iya inda idonsa ya ƙara ganin abu mana inda ƙarfin ganinsa ya tsaya to iya nan numfashinsa yakan isa zuwa har wajen shi kaga waɗanda za su ji numfashin nasa suna da yawa duk wannan yana nuna maka canzuwan yanayi a wancan lokaci fa zai kama neman dujjal hatta yudrikahu bi babiluddin zai riske shi a wata kofa da ake ce mata babilut a ne za su yi aran gama fa zai kashe shi da ya kashe shi kuma ya kashe gaba gabaki daya ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه duk da wannan fitilar da ake ciki akwai wasu kuma daga cikin mutane wanda Allah ya kutar da su daga sharrin bijalin wannan karfin imanin su ya kai kamar yawan kiyama ne ran nasa sukara ina wa su sukara akwai mutanen da su kuma suna nan a ino al'adu? ba su ma san ne ake yi ba Allah kai mana dace saboda haka annabi Isa zai zo wajen mu'annan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kariya daga sharrin hujjar fayamsahu an wujuhihim duk ya shafa fuskokinsu alaman bishara alaman alkhairi wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil janna sai ba su labari irin girman darajar da suke da ita a aljanna saboda jajircewa da suka yi da kuma kukuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya kukutar da su fa bayyana ma huwa kadhalik ana cikin wannan yanayi kuma dujjal ya tafi Ƙasa ta soma dawowa noman iz auha Allah ta'ala ila Isa alaihi Allah zai yi wa annabi Isa wani wahayi inni qad akhrajtu ibadan ni la yadani li ahadin bi qitalihim faharrij ibadi ila su ma'ana anan Allah zai wata shila zai gaya wa annabi Isa alaihi cewa akwai wasu bayina da na buɗe musu wata ƙofa ba suka shigo duniya la ya dani li ahadin bi ba wanda ya isa ya kusance su dan ya yake su ana ba bai iya yakar nan bayin dan haka fa harriz ibadi ila su waɗannan da suka kuta daga shirin dujan kwashe su kuma ka ba su mafaka a jabal tur dutsen da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam dutsen da Allah ya rantsuwa da ke ce wa turu wa kitabin maktub nake yi maza ka kwashe wayannan bayinawa zuwa can domin an fito an sako wasu halittu kuma da wata fitinar ta biyo baya dujel ya tafi ga wata sabuwa suwa yau nan fa yabba asu ya ajuja wa ajuja su ne halittun da za su yi kuma kuma Allah ya kira su bayinsa mana su ma bayi ne na Allah kuma su ma wani nau'i ne na fitina saboda haka za su fito wa hum min kulli hadabin yansilun ta ko ina fitowa take ta ko ina ganin su ake fa yamurru awailuhum wa'anda suka fara fitowan za su wuce ala buhairatin qabariya za su wuce wani kogi da ake ce masa qabari fayashrabuna ma'a fayashrabuna ma suna zuwa wannan kogin suka sha ruwa take kogin zai kare abubuwa duk al'umman da za su shanye ruwan kogi wa'inda za su saura da rai ba za su shiga damuwa wa yamurru akhiruhum Faya na karshen kuma in sun zo sai su ce laqad kana bi hadhihi marratan ma da fadan kamar da rabi'a mana kun ya bace gidan ruwa babu shi abu ya kare kamar ka je kasashen sahara ne wani lokaci in ka je da tsananin rani aka ce ma nan raji ne sai ka yi mamaki domin babu shi babu alamar amma in damuna ta dawo sai ga ya zama kogi su amma wancan ya yi daban da wannan a lokaci guda al'amari yake kasancewa ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه wa'annan mutanen da suka bi annabi isa ko allah ya ya kwashe su ya je koye su a jabal tur allah zai musu kariya mana zai koye su wa'annan halittu da suka fito ya ajuj wa majuj ba za su gan su ba hatta ya kuna ra'asu tsauri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum yawm yace kai sai ya zama su da suke koyan nan saboda wahala kan bijimi ma'ana da za a samu kan saniya ko kan bijimi sai ya fi soyuwa a kan ko a kansu sun fi sha'awarsa a kan a ce an ba wa mutum ni a da ɗaya daga cikinku a yanzu bana yadda kuke son kuɗi mutum ya samu kuɗi ya ji ya zabura wajen neman su to su kuma saboda wahala abinci kawai suke nema abincin da kuma kuwa ganin sa da kima to a lokacin shi ya fi soyuwa a gunsu saboda yunwa ويرغب نبي الله عيسى wa السلام واصحابه الى ta'ala. Na Nabi Isa da wannan jama'a za su yi ta addu'a koma ga Allah wannan kuncin yunwa da damuwa bai hana sun kasa gaya wa Allah kuma bai sa sun zargi annabi Isa alaihi salam to kai ka zo nan da mu ka ajiye mu ka sa mu cikin wahala mumini ya yarda alkhairu wa sharru bi da alheri da fitina da zaka ga sharri ne bi yadillah kuma sharrin bin nisba ru'yatil insani gwargwadon ganin da mutum yake yi wa abu shine sharri domin Allah la yaf'alu sharra al-mahab Allah baya yin sharrin da la khaira wara'ahu a ce ba alheri a cikin wannan sharrin Allah baya yin nan ya jarrabe ka da ciwo ko huwa shar amma ka bi hikiman ciwo yana kankara zunubai kaga ce ta wani wajen ba huwa kai in Allah ya kona ma gida ya kona ma shago ya kona ma mota kaga shar amma sai kai hakuri ka mai da abin zuwa ga Allah to sai zama abu kai bayan sa kuma alheri amma ce sharul ma'ad alladhi la la yaqhabu khayr Allah baya yin wannan saboda haka sun dawo suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa yursilu Allah ta'ala alaihim an-naqaf fi riqabihim wa innam ya'juj wa ma'juj yayin da su annabi Isa da sauran jama'ar da suke tare da shi suka yi addu'a to Allah zai aiko musu su ya ajuju wa ma'ajuju duk su da buwayin sai Allah ya jefo musu wasu tsuntsoni su ne annaka wasu ko kowace tsutsa sai ta matsale a wuyan ɗaya daga cikinsu ko kowace tsutsa sai ta je ta matsale a wuyan wani kuma duk girman su dan adam ya gudu ya buge su ya kasa da su amma Allah ya aiko tsutsa za ta gama da su wama alamu nuna rabbika illa hu kisa duk yanda mutum ya kai da tara makamansa da tara kayan yakin sa dan ya gama da musulunci yana wahalar da kansa domin Allah ya ga dama da kiyashi sai ya gama da shi ka hau jirgin kana linkaya a sama za ka sake bom sai kiyashi ya shige ma hanci yana yi ta ka shi kenan ba za ka san maya za ka yi ba haka za ka bar jirgin ya sarrafa kansa ya hallaka Allah ya gama da kai saboda haka goma ga Allah sai ka samu tsira Allah ka sa mu dace to Allah zai aiko da wasu tsubobi kowace ta makale a wuyan ɗaya daga cikin ya ajuji wa ma'ajuji ta kefa na farsa za su zube a ƙasa tamkar wasu jaruman yaki kamar ki nafsin wahida inna ma amuru idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun take kawai ce ga al'amari ya ƙare auna su gani a rayuwa ko wahalar ruwa a a ce an shiga wani yanayi na kuncin ruwa yau da Allah zai yi ruwan sama na awa ɗaya sai ga ko ina an wadata da ruwa ba mai iya wannan sai Allah to haka in ya so gamawa da mutum duk yawan dukiyarsa da arzikinsa wallahi ya so ya koma talakan fitin abu ne mai sauki haka kuma duk talaucinka in ya so ya mai da kai kowa ya san ka wajen arziki abu ne mai sauki wani talaka ya yana neman ɗari biyar naira hamsin ki ka roƙi Allah wata nan kai ma ka ba wani wuta ni ki kai ya mazari bai ga sai ba ba alama kawai shi dai a ba shi yayi gaba kawai amma maganar a ce shi ma ya ba wani wata ran a dai ajiye wannan ka kaga wannan ya isa min amrillah allazi la su karka fujje tsammani wani abu da kake ganin sa ya girmama wallahu akbar min Allah ya fi shi girma ya fi shi waya duk abin da kake ji ya kuntace ka ga yawa Allah wallahi in ka faɗa da gaske to Allah zai yayi maka Allah ka sa mu dace saboda haka za su faɗi matattu dan take bayan sun mutu to kaga sun mutu ba mai ɗauke su tunda sun yi yawa annabi isa da yan jama'arsa ba su isa su kauda su a duniya ba daga nan za su rike duk wannan ana baka labarin ne kamar yanzu aka yi yanzu yau na yayin da suka mutu za a ɗau lokaci ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه النبي عيسى ذات صفو daga kan wannan dutsen da suka fake da shi da wannan jama'ar idan sun sako fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahabuhum wa nataluhum babu wurin da zaka sa daidai da tsani a shibrin shi ɗani ɗaya ma bainar usbu'ai in ka buɗe ka haka tsakanin wannan babban da wannan na tsakiyar shi ake cewa shibin yake to babu inda za ka sa hannunka daidai da shibin sai ka taɓa wannan gawa sai ya juzo malu kuma ƙasa ta cika da wari da ɗoyi a zahama wannan su ne wari da ɗoyi فيرزق نبي الله عيسى واصحابه الى الله idan za su roƙi Allah kuma to Allah ga mun farko duniya rayuwa ta gaga ba yadda za a yi wa rayu a irin wannan wari da ɗoyi ba yadda za a yi wa rayu fa yursilu Allah ta'ala tsairan Allah zai aiko irin tsuntsaye kowane tsuntsu ka a'naqin albuktu shi ne aljamalul kabir an garmar raƙuni da ake ce masa amali amalin raƙuni ya ce kowane tsuntsu kamar wuyan amalin raƙuni ya ce fata miluhu wannan tsuntsayen su za su rika ɗaukan kuma ya ajuji wa ma'ajuji da suka mutu fata tsarafin haifu sha Allah za su je su zubar da su inda Allah ya ga dama ina aka kai su ina aka kai su Allah dai ya tsarkake duniya da su babu su thumma yusilu Allahu matsaran daga nan sai a saukar da ruwan sama la yukinnu minhu baytu madarin wala waba yace babu wani gida da aka gina shi da laka ko aka gina shi da wani zangarniya na ishi da zai iya rike wannan ruwan ma'ana ruwan zai wanke duniya kenan da abubuwan da ke cikinta ويغسل الأرض يوانك الدنيا ya wanke duniya hatta الدنيا haka zalaqa zai bar duniya kamar wani madubi ثم wajen kyau da haske da ban sha'awa thumma yuqalu lil an wanke duniya ba komai ba ciyayi ba itace ba komai komai an tafi da shi ka auna da lambatun da suke anguwanninsu da datti da sauransu in yau aka ce Allah ya yi ruwa mai karfin gaske sai ka zo ka ga lambatu ya zama abin sha'awa komai na ciki ya tafi ina ya je Allahu Allah shi ya san inda ya kai kayansa to haka kuma za a kwashe ya ajuju wa ma'ajuj a kai su inda Allah ya ga dama a saukar da ruwa ya wanke duniya ta dawo tas ba komai to daga nan Allah zai ce zama biti zai gaya wa duniya to fito da tsirrai wa raddi da duk albarkan cikinki kuma ya dawo wannan izini ne na ubangiji fa yawma mairin ta al-isabatu min ar-rumana daga nan wannan jama'ar da suka fi annabi Isa alaihi salam al-isaba shine jama'ar min an har za su samu daman cin ruman bana abinci ne daɗi. wa yastazilluna bil ihtiha al shine al ganyayyaki ma'ana za su yi inuwa da bishiyoyin wannan rumman din ma'ana dai har sun zama sun samu lambu sun samu inuwa da za su huta a jiki wa ku fi bisi sannan za a sanya albarka a me arbisu me arbisu me arbisu allaban nono ma'ana kenan dabbobi da za su rayu kuma a wannan lokacin allah zai sanya albarka a nonansu ya sanya albarka a kayan gonansu ya sanya albarka a dukkan al'amarin rayuwa ne ta dawo sabuwa duniya ta zama sabuwa hatta inna rikhata min al-ibil la takfi fi ama min an-nas mutum ya kun ɗaya ne nono inda za a tatsa nonansa albarkar nonan sai ya ishi wani taron jama'a fi'am ma'ana jama'a masu yawan sosai wal yikhatu min al baqar la takfi al qabilata min an nas kuma nonan saniya daya zai ishi kabila guda daya mai zaman kanta Mana kamar anguwa daya da zai ishe su Allah ya yi albarka cikin abin da ya saura na rayuwa wallin hasmin alƙalam nonon ɗan maraƙi kuma ko kuma nonon ɗan akuya la zakfil fakhir min an-nas shi ne shine dunal wanda ba su kai yawan kabila ba yan dai jama'a ne yan kaɗan haka amma dai suna da yawa fa bainama hum kazalik mutane na cikin wannan rayuwa ma'ana duniya ta musu daɗi duniya ta zama sabuwa ana cikin wannan yanayi me zai faru iz ba'atha Allah ta'ala rihan ba sai Allah ya aiko da wata iska mai daɗi iska mai kamshi wasu malamai suka ce min nafahatil janna mana daga cikin iskar aljanna Allah zai huro da duniya fata'khuduhum tahta abatihim wannan iskar sai ta zama kamar wani halitta ne da za ta kama hammatan mutane mana ta kamar kafaɗinka ta ɗaga ma mutum hannu bi ruha kullu mu'minin wa kullu muslim wannan iskar kuma za ta nuna ɗauke ran kowane muni da kowane musulmi wa duk wani bawan Allah na gari a doron ƙasa wannan iska mai ƙamshin za ta gaba ne kowa zai koma ga Allah suwa za a bari kuma wa ya shirahun na daga nan za a bar mutanen banza wanda duniyar kawai ke a gabansu barna ce a gabansu ya fi ha taharujal hukum mana suna hayaniya suna hautsini yadda jakuna suke yi mana yadda jaki yake saduwa da jaki ɗan uwansa a fili to haka mutanen za su zama kamar dabbobi alfahsha shaye-shaye zinace-zinace ba wani gu za a ce wai sai an kuye ma za a yi zina babu shi irin wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in alaman ta ta alkiyama ya zo zina za ta yi yawa har ma sai ta kai ga mumini a lokacin shi ne zai ce ku dan kuye mana ku dan shiga lungu mana amma a titi haka to wannan wani irin mai karfin imani kenan kaga zamani ya yi muni Allah ya kare fa'alaihim ta sa waɗannan a kansu tashi alkiyama zai tashi kaga wannan labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayar amma ba kan zanku kure ki ba ba labarin da zo mu ji ta ba ba labarin da za mu ji mu ajiye shi ba abun ɗaukan izina ne abun neman tsariye abun neman kariya ne abin neman mafita ne idan kai da kake rayuwa yanzu ba lallai ka riski wannan abin da zai faru ba amma Allah shi ya san iya nisan rayuwar ɗan adam ko da a zafansa ba zai kai lokacin ba me ya kamata ya yi ya sa'idu minha ya rika neman tsari daga wannan me a Annabi sallallahu alaihi ya koya wa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu al min arba'in ka rika neman tsayi daga abu hudu kafin yi sallama in kai sallah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa min azabin nar kaga tun annabi na da rai kuma an ce dujjal zai zo karshen duniya kuma ake koya ma wani a wannan lokacin ya nemi tsari daga fitinar dujan. don me ashe al'arwahu bidillah Allah mai iko ne ya ajiye mutum tun daga zamanin annabi zuwa fitowar mujallu mai iko ne ya yi haka amma bai tsara haka to duk da bai tsara haka ba ya kuma gaya masa shi me ya kamata ka yi ka nemi tsari daga shi Allah ya kare wannan yana daga cikin almula ma'ana labarai ko wasu kistoshi wanda za a ɗau izina a ciki wani yana nuna mana cewa ashe yadda sabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya takawwalu na fil maw'iba yana dan sarara mana wajen wa'azi ba kullum bane wa'azi ba kullum bane jan kunni akwai lokacin da za a zauna sai a bada labarai irin wayannan don su zama izina saboda haka za ka ga a tarihin magabata suna da irin wannan imamun nauri ya fassara wasu kalmomi da suka bayyana cikin wannan hadisin duk da cewa ba duka bane ya fassara ya bar ma wasu da 'yan baya su masu fassara yake khalla bayna shabi wal iraq ay tariqan bainahuma ya faɗi wannan a daidai inda yake me a daidai inda yake karanta mana wannan hadisin a daidai ina ne wannan kalman ta bayyana innahu ba da ya zo wajen kira innahu kharijun خلف بين الشام والعراق وخلى ان تجمي طريقا بينهما وقوله عاصى أجل إنا كنا يتي عاصى يمينا وعاصى شمالا معنى زي يما زي كل زي آل وزي كوينا يتي والعاص بالعين المهملة عين مرده والساء المثلثة جسام نبغه والعيث yace shaddun fasa mana zai yada barna cikin tsananin cikin sauri wa zura bi dhammi mu'jama me zura da yi maganan aqwala ma kanat zura lokacin da yake maganan waɗanda suka fi dujar dujar zai mutu ne zai sa gonakinsu su fito da tsirai dabbobinsu su yi nono dabbobinsu su yi kiba dabbobin su yi kaza da kaza a daidai wajen yake jume me ma'anar azzura yace bi dhammi zalil mu'jama a a'adil asnima kokolin tozo kokolin tozon rakumi ka asnimatil buktil ma'ida lokacin da annabi yake bayanin mata kafiyatun ariyatin ma'idatun mumilat yake rubutu ru'usuhunna ka asnima tozo kenan ka asnima kuma albukht albuktu su ne raƙuma su kuma wannan kalmar shi ma ya bayyana a ina a cikin wannan hadisin lokacin da ya ajuju wa ma'afis suka mutu za a aiko da tsuntsaye aka ce girman su kame ka a anafin muna gane hako? sai muna ɗauko wannan a nan wannan a can don yi ƙarribul ma'ana wa huwa jam'un zuwa jam'u zirwa bidon zari wa kasriha wani kokoli ne wani ya ya'asib zukurun nahar mazan kudan zuma mazan kudan zuma mana kenan ne tarin kudan zuma da za su taho za su taho a ina ne lokacin da dujal zai ce wa ƙasa ta fito da arzikinta haka arzikin zai fito yana binta wa jizlatain ai qit'atain kalman jizlatain ta zo a ina lokacin da dujal ya kira wani saurayi ya tsara shi kashi biyu aka ce sai ya fadi jizlatain ay qit'atain wal gharad al hadaf alladhi yurma ilayhi bin nashab an nashab me nashab me yanka ko kace kafinta ko a ce maharbi duk zai iya ɗauka ba na kenan dai abin da za ka yi harbi ya riski abin da kake so ayyar nigi ramiyatan ka ramiyin na shafi ilal hadar ma'ana kinan zai yan zai tsara shi tamkar tsaron mayaki da yake ya nufi abin da zai harba wal maharuda maharudatai wannan kuma ya zo a ina lokacin da annabi isa ya sauko ga inda za a gaisu sauke sanye da wayannan tufafi guda biyu bidalil muhmala wal mu'jama wa hiya thawb al masbu tufafi rinanne ko tufafi mai ado qawluhu la yadani ay la taqata wala la yadani li ahadin bi qitalihi inda Allah yake cewa bayan gamawa da dujal mm, aka ce annabi isa ya ɗebo su jama'a ya kai su ku ya ajiye don me domin daga lokacin allah zai sabo ya ajuju wa ma'adu ba wanda ya isa ya zo ya iya yakan su ne la ya ya ce ne ma'anan la ya ni sai fassara mana a nan ya ce me la tsaka mana ba mai iko ba mai iyawa wannan shi ne dudun tsutsotsi wa farsa jam'u faris mayaƙi guda ɗaya faris da yawa kuma farsa bara daji wa huwa al-qadim shine barde mayaƙi wa zalaqa bi fathi zai wal lam bil qaf wa ruya az-zulfa bi dhammi zai wa iskan lam wa bil fa wa hiya al-mir'a shine madubi wal أي الجماعة al jama'a kamar yadda yake al liqha fa yawmaidin ta'kulu al isabatu min ar rummana wa isaba din sune jama'a tare mutane bi ra al nono na gidan dabbobi za su yi nonon da za a rika sha domin lokacin an ce kasa an wanke ta ta zama kamar wani kwalba kamar mudubi ba wani abu a ciki ba abinci yace wal mikhatu ke allahu wana rakuni mai nono ko saniya mai nono ko wani akuya mai nono in dai ta ɗauki nonon za a kiranta likha kuma akan ce likha idan namiji ya sadu da ita har ta yi ciki ta aihu to ne za a samu nonon a tare da ita wal fi'am bi kasri fa wa ba'daha hamza mamduda aljama'a sun yawa mana taron jama'a wal fakhidhu min an-nas dun al-qalila an kuma ana nufin waɗanda ba su kai yawan kalila ba wannan shi ne ƙarshen wannan hadisi ne albarka muna roƙon Allah ya mana albarka da kuma ba mu ikon aiki da shi zancen dujal yana nan a gaba akwai wasu ƙarin bayanan kuma da ba mu ji su a hadisu na ba wanda za mu ji su a wasu hadisan a gaba duka dai haka za mu yi tattuntan abubuwa wanda ba za mu iya tattara su ba su mu guda ba shi yasa imamu nawawi ma ya kira su da babun mansura ko kitabun mansura abinda muka yi mai kyau a yau Allah ta mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ta yafe mana kuma ba mu ikon gyarawa kuma zuwa ba ta yi ba idan ta same mu ba mu dace ba nas'aluka Allahumma Allah ta afiza inna a wa sa'ana وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك القرون من الجيرة سنة لم النبي عليه الصلاة والسلام يداوم zai dawo a matsayin shi na annabi ne ko zai dawo a matsayin بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد النبي صلى الله عليه وسلم da kansa ya yi bayani cewa annabi isa sun zai dawo duniya la ya sa'uhu illa an yatba'an an yattabi'an ba abin da zai wadatar masa ya tsira sai in zai bi ta na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi isa in ya dawo wazifarsa ko kuma a samin da zai dawo yi shine tsarkake duniya a dawo kan tafarkin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dasa al'umma ba wai zai zo bane kira mutane banu isra'il din sanada a abin da zai zo yi shine tsarkake al'umma daga barnar dujal dawo kan tariqul mustaqim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai kuma shi ma wannan zai bi Allah ya samu dace Allah yana tambaya ne malam ingancin da aka ce kuna da jan har wanda yake kabar ne zai farsa ya yi shi dan ya da shi sai shi ne shi sa na ce sauran kisa dujjal din na gaba in ka jira za ka ji game da abubuwa irin waɗannan ya tabbata hadisi ingantacce zai tada matacce ya kuma zai zo da wuta da rago da aljanna kamar yadda na yi bayani wannan ya inganta duk za mu ji hadisan a gaban sha'awa allah ya nuna mana lokaci bayan kusan suna neman wani na'am muna fatan allah ya biya mana bukatu na na alkhairi wanda ke da damuwa allah ta fi mu sanin damuwoyin mu allah ka ɗauke mana duk abin da kuka mu wannan ƙasa ta mu allah ta ƙara zauna mana da lafiya waɗanda suke kai komo wajen su da sun kuntata wa bayan ka ya allah ta fi mu sanin allah kana da damar ka kuntata musu in ba masu shiryuwa bane allah ka nuna mana ajaibar kudratuka alaihi waɗanda suke kai komo wajen samun sassauci ga bayanka Allah ka taimaka musu Allah ka sa musu wato kaini da taimakonka Allah muna ka wannan shugabanci da ake jagorancin ƙasar nan a kai Allah duk abin da zai kawo alkhairi ga al'umma Allah ka nuna musu shi abin da zai kawo fitina da sharri wa al'umma Allah karka ba su dama akan bayan Allah abubuwan da muke aikatawa muke samun jarabawa daga gare ka ya Allah akwai daga cikin bayi waɗanda ba su da niyan gyara Allah ka kawo mana da su kowanne suke da niyan gyara Allah ka yi musu agaji Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka ma'addan jamila Allah muna roƙon ka kake mu ke mu da taimakon ka ya ɗaliban ilimi da suke karatu a wurare daban-daban suke jarabawa Allah ka ba su nasara Allah ka sa karatu su yi musu amfani a karan kansu da al'ummar su gaba daya yan kasuwan mu Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su ka sa musu jin tausayin bayan ka ka yi yalwata musu cikin arzikin su malamai da suke koyar da mu dare da rana Allah ka cire musu gazawa Allah ka sa su yi domin ka Allah ka ɗauke musu damuwoyinsu Allah muna roƙonka marasa lafiyar cikin mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka sa mu gudanar da lafiyar cikin yardarka sannan a ƙarshe ana sanar da cewa malam imamu da ya sanar da dawowa karatu yana Allah ya mai jarabawa da wani mara lafiya da ke jinyarsa wannan jinyar ta sa hankalinsa ba zai mutu ne zai karatu ba muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya ƙara musu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya sa wannan jinya ta zama to kafara ne nobi Allah ka yi tsare mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت مستسلك ونتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين